DW himma dai matasa. Masu mu barkanmu da wannan lokacin da muke kawo muku wannan shirin da ke bitar waɗansu daga cikin muhimman abubuwan da matasa kan yi saboda samawa kai abin dogaro wato sana'o'i. Shirin da neman ga ahiwa zan gabatar tare da taimakon abokan aiki da fatan za a kasance da mu. change To a daidai lokacin da rashin ayyukan yi kan jefa wasu matasa cikin ƙungiyoyin masu gwagwarmaya da makamai. Wani matashi a yankin arewa maso gabashin Najeriya ya fara ƙirƙirar wasu na'urori da jiragen sama kan yi amfani da su. kamar yadda al'amin suleiman muhammad ke cewa cikin wannan rahoton da ya aiko mana matashi injiniya abubakar dalori ya kasance mai kokarin kirkirar abubuwa da ke da wahalan samu abinda ya kai shi ga fara kirkirar wasu na'urorin jirgin sama mai saukar ungulu da zummar sauƙaƙe yadda za a samu na'urorin ba sai an je wurare masu nisa ba bisa wannan kokari nasa nema har ya kirkiri jirgin sama mai saukar ungulu a dakin kere-kerensa sai dai saboda dalilai na tsaro ba a bashi damar ta da jirgin kamar yadda ya so ba komai yasa ya zabi wannan sana'a musamman ganin yadda take da nauyin kasuwa abin da yasa na zaɓi wannan sana'a sabida ba na so in yi dogoro da gwamnati shi yasa na zaɓi wannan sana'a mutane suna zuwa su bisitin ɗina in kera musu abubuwa su je su yi amfani da shi. Banda na'urorin jirgin sama da injiniya Abubakar Dalori ke sarrafawa yana kuma kera wasu na'urori na amfanin gida da wuraren aiki wanda su ma suke sauƙaƙe wa al'umma harkokin rayuwa ganin akwai buƙatar rungumar matasa domin su samu ayyukan yi ya sa injiniya abubakar dalori ya koya wa wasu da dama daga cikinsu abubuwan da yake kerawa kuma da yawansu yanzu haka sun samu abin dogaro da kansu ɗaya daga cikin waɗannan matasa da suka koyi aiki a wajensa ya min bayani kamar haka sunana abubakar mustapha ba'abba eh akwai abubuwa da na koya so ya kawo mana abubuwa na ci gaba ne da ya kamata mu matasa bai kamata mu zauna haka kawai ba wannan ma na daga cikin nasarori da injiniya abubakar dalori yake alfaharin ya samu a rayuwarsa wato koyarwa matasa abin da ya iya sai dai duk da nasarori da ya cimma a rayuwa injiniya abubakar dalori ya ce yana fama da matsaloli kalubalen da nake fuskanta shine rashin kayan aiki aikin da in zai dauke mu kwana kaɗan mu yana ɗaukar mu kwanaki da dama kafin mu kammala wannan aikin kuma akwai rashin wutar lantarki don saboda generator ba kowane load bane generator yakan iya ɗauka to irin wannan kalubalen muna fuskanta da dama ga rashin tallafi daga wajen gwamnati masu fashin baki baki kan harkokin yau da kullum na ganin akwai buƙatar gwamnatoci a dukkanin matakai su taimaka wannan matashi saboda bunƙasa tunaninsa don ƙara taimakawa matasa. Sunana Garba Muhammad Gaya, wallahi injiniya Abubakar Abadalori ya yi ƙoƙari sosai. In gwamnati ta taimaka masa za a samu dubbannin matasa wanda za su ci a ƙarƙashinsa kuma zaman kashe wando zai ragu. Na nemi jin ra'ayin wannan matashi kan ko zai iya ajiye wannan sana'a tasa a bashi aikin gwamnati sai ya ce sam ba zai iya ba in akwai abu na gwamnati da yake nema da ya wuce tallafin ta ba. A ta na dogaro da kai wata matashiya a jihar Kebbi da ke arewacin Najeriya. ta jingine kwalinta na digiri da ta samo a fannin shari'a a jami'a da a yanzu ta rungumi sana'ar samar da kayan ɗanɗano na girki wakilinmu ma'awi abubakar sadiq ya ziyarci masana'antar wannan matashiya wato sa'adatu ga kuma abin da ya aiko mana Ko shakka babu ita dai wannan matashiya Sa'adatu Haruna Illo bayan kammala karatunta ne a sashen shari'a da ke jami'ar Usmanu Danfodiya ta Sakkwato 'yan shekaru kaɗan da suka gabata ta yanke shawarar soma wannan sana'ar ta samar da kayan ɗanɗanon girki ga al'umma. Ina haɗa kayan ɗanɗanon girki da dama kala-kala. Akwai na abinci kamar na su kamar miya miyan wata gargajiya wato miyan kuka sannan kuma ina haɗawa da dama har na ƙasashe da dama kamar abincin larabawa ina haɗa spices ɗin da ake sa musu irin su cardamom su cinnamon su coriander ko da yake rashin kwaban kashewa da kuma rashin takamaiman aikin yi na daga cikin abin da ya ɗauki hankalin wannan matashi ya 'yar boko ga irin wannan sana'a lokacin da na ƙara makaranta na dawo na zauna gida ba aikin komai ka san mu mata da son butu in ƙawa ta tashi aure za ta kawo kuɗa anko in na je na faɗi gida a ce to ga anko ga abin da za ki ba ƙawarki to lokacin abin na ɓata mini To amma sai dai kuma matashiyar ta bayyana irin nasarori da kuma gata da wannan sana'a ta samar da kayan ɗanɗanon girkin ta yi mata. Na samu zuwa wurare da dama, na je Saudi Arabia kuma na samu zuwa India. duk ta hanyar wannan spices ɗin nawa na yaye wajen ɗalibai fiye da hamsin waɗanda sun ka zo suka koyi wannan sana'ar wajen da To shin kowai ma matashiyar na fuskantar kalubale ga sana'ar tata? Babban matsalar da na fuskanta bai wuce hannun 'yan kasuwa ba, saboda ni na kasance dila ina ba 'yan kasuwa kayana kamar irin su kori da sauransu. amma kuma fita kuɗin sun ya yi wuya sannan mutane sai su zo su ɗauki kaya bashi ba su biya duk da kasancewar matashiyar mai kwalin digirin lauya amma kuma ta ce ba za ta ma iya aikin gwamnati ba ta yi fatali da sana'ar ta. gaskiya yanzu yadda na yi nisa cikin wannan sana'ar, ina tunanin ba zan iya aikin gwamnati ba saboda ina tunanin duk kuɗin da gwamnati za su biya ni ba za su ishe ni ba saboda da aikin gwamnati nake yi da ba zan iya ɗaukar wasu ƙarƙashina ba har in biya su har su masu amfani. yanzu haka ma dai baya ga ɗimbin matasan da matashiyar ke baiwa horo kan wannan sana'a al'umma da dama musamman mata na yabawa matashiyar ga irin kayan ɗanɗanon da take samarwa a wurare daban-daban. To daga Najeriya sai kuma Afirka ta kudu inda can ma aka samu wata matar da ta buɗe kamfanin da tsoffin motoci waɗanda take mai da su tamkar sabbi. Matar tare da mijinta sun ɗauki wannan aiki ne a matsayin sana'a. Ga abin da Abdulrahim Hassan ya duba mana a tsarin aikinsu. Nan Nasifo kenan ke tuka kasataccen motar da ta kwaskware a Afirka ta kudu. An kera wannan motar a shekarar 1947 kuma sake sarrafa irin waɗannan motoci shine muradin nasifo ina cikin murna sosai a yau musamman a duk lokacin da nake tuka motar da nake sha'awa ta sayi motan kan farashi euro 200 zuwa yanzu ta kashe akalla euro 2000 wajen kwaskware motar da take hawa matar mai shekaru 38 tana kwaskware tsoffin motoci domin ba da su haya ko ta sake sai da su kan farashi mai kyau gidanta da ke tsakiyar gabashin birnin cape town a afirka ta kudu ya zama tamkar wani kwangon tsoffin motoci da kuma gidajen tarihi na nuna motoci ba ni da wadatattun kayan aiki a nan ina amfani ne da inji guda ɗaya wanda nake kankare jikin motoci da shi shekaru bakwai da suka gabata na ta kalli wani shiri na musamman a talabijin akan motocin kawa wannan shiri ya farfado da sha'awarta akan irin waɗannan motoci mijinta moketsi ma'aikaci ne a majalisar gunduma amma yana da baiwar gyara motoci yanzu haka dai kamfanin su na kera tsoffin motoci na da ma'aikata guda uku uh, na dade ina roƙon Allah ya bani mata kamar wannan kuma Allah ya amsa addu'a ta. na ji daɗi kwarai da gaske a duk lokacin da nake zaune tsakanin motoci a nan ina jin farin ciki kwarai I'm getting happy. Here around they used to call me the mother of the broken cars. <laughs> Mutane sun saba kira na maman tsoffin motoci. Wani lokaci ma suna jifa ta da kalamai munana. Suna cewa ina lokaci lokacina ne kawai akan tsoffin motoci. Idan muka sarrafa motocin idan suka gani ya musu kyau suna zuwa da kansu su yaba. Yanzu haka dai waɗannan ma'aurata guda biyu suna ci gaba da tinkaho tare da alfahari na tare da alfahari na aikinsu na gyara tsoffin motoci zuwa sabbi a cewar su babu lokaci a cewar su suna Allah wadai da lokacin da za su kyamaci wannan aiki da suke alfahari da shi a matsayin sana'a everything is, is mu da wannan rahoto na Abdulrahim Hassan muke karkare wannan shiri na himma dai matasa. da fatan za a kasance da mu cikin shirye-shiryenmu da za su zo nan gaba mun taga hiwa ke sallama da ku daga nan bon